daidai da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafi na arba'in da hudu kitabu fada'ilis sahaba littafin da ke bayani akan falalan sahabban annabi a inda in ba manta ba mun karanta babu fadlil faris babu fadlu faris inda malai kawo hadisin abu huraira allah ya kara mashi yarda ya ce kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu huraira ya ce muna zaune a wajen annabi fa unzilat alaihi suratul juma'a sai aka saukar ma annabi da suratul juma'a wa min minhum lamma yalhaqu bihim a ciki sai Allah madaukin sarki ya magana da cewa akwai 'yan bayan da za su zo kwata-kwata ba za su cimma su waɗannan na farkon ba ƙala ƙultu manhum ya rasulallah abu huraira ya tambayi annabi ya ce su ku waɗannan mutane suwaye su ya manzan Allah domin abu huraira yana daga cin waɗanda suka zo daga baya domin ya musulunta bai wuce shekara uku ga 'yan watanni manzan Allah ya rasu ba kaga in yi wannan tambaya to ko ya yi a lokacin da ya kamata falam uku, sai annabi bai bashi ansa ba hatta sa'ala salasan sai da abu huraira maimaita tambaya ɗaya biyu uku Ofina salman al-farisi a cikin mu a lokacin akwai salman al-farisi to sanda ne tambaya na uku wa za'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadahu ala salman to sai annabi ya daura hannun shi akan salman sun maƙala sannan ya ce laukanal imanu inda turayya kaga inda imani zai zama yana kololuwan ƙoli can wajen tauraruwa sarayya hori jalo da wasu mazaje sun je sun ɗibo imanin nan komin nisan shi aw rajulun min ha'ula ko kuma da wani mutum daga cikin ire-iren wannan sai ya ji ya zo da imanin wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da shi a littafi na 65 kitab at-tafsir tafsirin sura ta 62 suratul juma'a a babi na farko babu qauluhu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim a cikin wannan hadisi akwai abubuwa guda biyu da za mu tattauna masu muhimmanci abu na farko hadisin yana ɗauke da falalan sahabbai baki ɗaya domin ji daraja ya kai daraja sanda alkur'anin da muke tunƙaho da shi a yau yake sauka suna zauna ke saukar da shi kafin wani ya ji wannan hadisin su ne suka fara jin shi su ne suka fara aiki da duk wata aya da ta saukan ma da ɗime-ɗiminta dokan yi ko bari su suka aiki da shi su sabon nan su ne suka fara ɗabbaka shari'ar musulunci kuma shari'a ta ɗabbako a kansu duk wata doka da Allah maɗaukin sarki yake so a yi ko yake so a bari sabon nan su suka fara yi ko suka fara bari inda akwai wani abin da suka yi ba daidai ba to da qur'ani ya bayyana a san da yake sauka amma duk abin da ka ji Allah maɗaukin sarki ya yi goma kai to cewa waɗannan bayan Allah sun yi abin da ake son su da su yi ne Allah ya ƙara musu yarda sannan a cikin wannan hadisi falalan nan na sahabbai Allah madaukin sarki ya bayyana mana a shi akwai na gaba waɗanda suka zo daga baya to ba za su taba cimma waɗanda suka riga su cikin harkan ba kenan bayan da za a ce al'umma su zama bai ɗaya dole sai akwai jagora akwai babba wanda kuma gashi karar ayan alkur'ani da hadisin annabi sun tabbatar da haka al'umman da ta zama ba ta kula da na gaba da ita ta wannan al'umma ka lissafa mata lokacin watsewanta sau da ba haka allah mararkin sarki ya tsara al'umma su rayu ba bayani na biyu shine bayani dangane da salman al-faris tunda muka fara bayanin falalan sahabbai kusan babu sahabi daga ciki wanda za mu tsaya mu tattauna magana kan tarihin shi irin salman domin mu fahimci dalilin da ya sa annabi ya ce inda imani na can inda tauraruwa surayya take to da ɗaya daga cikin ire-iren su salmanu zai je nemo shi kuma sai ya samo shi domin ka fahimci dunkulalliyar maganar da annabi ya dunkule ta a nan me yake nufi to za a gane manufa da abin da annabi ya sa ma gaba ne idan ka fahimci wannan tarihin da salmanu zai bamu da kanshi da irin gwagwarmayin da salmanu ya yi domin ya dace da imani na kwarai da kuma irin baiwan da allah madaukin sarki ya mai da irin ɗaukakan da ya samu a cikin addinin musulunci wanda ba kowa ne ya samu wannan ɗaukaka daga cikin sahabban annabi ba ma jama'a kuna fahimtar wannan allah maraukin sarki ya ƙara mashi yarda gashi a cikin littafi na yan sakandare da ake karantar da ɗaliban saudiya inda za ka san ƙasar saudiya ta shirya karantar da aƙida da tarbiyyantar da 'ya'yan musulmi yanzu a ce wannan littafi ana karantar da 'yan sakandare 'yan sakandare ma ba 'yan kololuwa ba mun gano wannan da kyau ko njs1 to kai ka san da cewa an shirya al'umma su zama nagari gashi a cikin suwar min hayati sahaba wannan tarihi ɗungurungum yana cikin littafin uzdul gaba to amma domin mu haskaka ma mu ga irin yadda ya kamata ce a tarbiyyar 'ya'yan musulmi hatta a duniyan abin da ya shafi tarihi da yadda ake karantar da su su tashi da tarbiyya na kwarai yasa na ce mu ɗauko na suwar a zuwa karanta shi ana son za a karantar da mutane ko musamman yaro to a karantar da shi abin da zai tashi ne da tarbiyya na kwarai ya tashi da mutunci da sanin ya kamata domin kamar yadda mai risala ya faɗi a lokacin da yake rubuta risala ga wanda ya aiko mai da wasiƙan yana son a rubuta mai to cikin bayanan da ya mai sai ya ce alheri ya kai ga mutumin da ya ƙoƙarin isar da alheri zuwa ga zukatan 'ya'yan musulmi zuciyar da sharri bai kai gare ta ba kaga yara da suke tasowa duk abin da ka sa masa cikin zuciya da shi za su tashi in ya zama kana ƙoƙarin karantar da su gaba kana koya masa karya da gulma da annamimanci haka za su tashi kagan maimakon a isar da alheri cikin zuciyarsu abin da ya fara isa cikin zuciyar 'ya'yan musulmi shine sharri kun gano wannan da kyau ku kuma bayan da zai al'umma su zira ido haka na faruwa ina fatan mun gano wannan da kyau me yasa kake ganin malaman saudiya za ka same sai gansu kaman suna da wani abu mai kama da sakaci Allah tun suna ƙanana sun taso ba su san shirka ba ba san bid'a ba ba san hasada ba ba san kushe ba wallahi ba san kiyayya ba ba malamin da ya sa musu wannan a cikin zuciyarsu game da wani musulmi kwata-kwata shi yasa sai ga kawai sun ce a je a kamtar da kaza wani ba wani abu in sun ganka ka cika ma tsanani sai ci nisa kake haka za a gari a ce wannan dan js1 za a sanya mashi wannan ana karantar da shi wannan tarihi mai zurfi to don Allah sanda yake nursery 1 ko primary 1 to me yake koya mai kenan mun bayyance wannan da kyau ko ka je ka bincike NJS 1 mu don Allah menene ake karantar da su su kuma wanda suke dirasa islamiyya sun ga karanta wannan din in ba su kai ba sai ka tambayi to me ake koya musu ana gane wannan da kyau jama'a wannan ba muhallin shi bane amma za mu zo muhallin shi da izinin Allah sai a zauna sai a tattauna Allah ya tsare mana imanin mu to gashi a shafi na 37 mala yace Salman al-Farisi ibn al-Islam Salman al-Khair mala ya ce kissatuna hazihi hiya kissatu sa'i wara al-haqiqa kissan da za mu zauna mu tasa a gaba a yau kissa ce ta wani bawan Allah wanda ya kai ya komo wanda ya maya yana bibiyan inda gaskiya take albahisi alillah wanda ya kare rayuwar shi kaf yana bincike dangane da Allah kuma ya san addinin Allah domin ya bi Allah ya dace da tafarkin tsira قصة al-Farisi radiyallahu anhu wa arda قصة labari dangane da Salman al-Farisi Allah madaukin sarki ya ƙara yardar da shi. Issa ce wacce take cike da abubuwa ban mamaki ilimi da tarbiyya da duk abin da za a so mutum a ladabtar da shi a kai don ya gane cewa addinin musulunci addini ne da ake neman shi a kowane sako da kowane lungu domin a rabautu da shi malai ce falnaturuk lisalmanin nafsihil majal ku bari mu bar ma farisi wannan fage ليروي لنا a hadasa sau da shi da kanshi ya ba mu labarin irin yanda wannan kissa tashi ta kasance me ya faru da shi ya yi tsinci kanshi a tsakiyar al'amarin shi ƙarshen al'amarin shi kuma to wani irin baiwa ne Allah maɗaukin sarki ya mashi shu'uruhu biha a'maq malam ya ce ba da labarin shi da kanshi da irin abin da ya rika ji a san da yake zangon farko na rayuwar shi da salon addinin da yake bi da san da ya samu kanshi a zango na tsakiya da irin addinin da ya bi da kuma irin yadda yake ji da san da ya samu kanshi a zangon rayuwar shi ta ƙarshe da kuma irin addinin da ya taras yake bi a wannan lokaci da kuma irin shi orin shi yanda yake ji to zai fi zarfafa mana bayanai da gamsar da mu domin karatu a bakin mai shi wannan ya fi daɗi wa riwayatuhu laha addaqu kuma abin ruwayan da Salman al-Faris zai mana anan da bayanin da zai bayyana mana to wannan zai fi kaiwa matuƙa domin ya fi kowa sanin kanshi ya bi kowa sanin abin da ya faru da shi dan abin ya faru da shi shi ɗaya ne ba da wasu ko da wani ba wa asdaku sannan abin da zai ba mu labari wannan labari ya fi zama ka kashe kamar nan ka dannar zuwa record mana